Turawan mulkin mallakan sun so mika wa Najeriya mulkin gabanin 1960, amma wasu dalilai da suka hada da hangen nesa na wasu shugabanni musamman marigayi Sa'amadu Bello don samun damar yaye ɗalibai a manyan makarantun boko ya jawo jinkirtawa. Da tun a wancan lokaci ne karatu ya samu ta goma da a yau dai sai iyaye sun tana da makodan kuɗi su samu 'ya'yansu su yi karatu a makarantun da ke da malamai da kayan aiki. Akasarin waɗanda suka yi gwagwarmayar karɓar 'yancin Najeriya sun riga mu gidan gaskiya, wa ma ajalin tsufa ko ajalin dandalin kisan gilla kamar yadda ya fara a juyin mulkin farko da aka yi a ranar 15 ga watan Fabrairun 1966 karkashin Cukuma Inzego Kaduna inda su sa Amadu Bello, sa Abubakar Tafawa Balewa, Ladoki Akintola da sauransu suka bar doron duniya. Firaminista sa Abubakar Tafawa Balewa ya yi jawabi gaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya mai nuna muradu da tasirin Najeriya a nahiyar Afirka. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. I wish to make our position plain beyond any matter of doubt as regards the African continent. We in Nigeria appreciate Ina son in ambaci matsayin mu karara ba tare da wani abun shakku ba kan nahiyar Afirka. Mu al'ummar na Najeriya muna son barka da damar da gajiyar da muke amfana da ita ta hanyar faɗin mu da yawan al'ummar mu Amma duk da haka san ba za mu yi wani mugun nufi ba ko ko ba za mu takurawa ko auka wata kasa ba. I shall treat every African territory big or small as our equal. Za mu yi hulɗa da kowace ƙasar nahiyar Afirka babba ce ko ƙarama daidai wa daida da ƙasarmu. Don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyarmu. Can be maintained in our continent. tsohon shugaban mulkin soja janar yakubu gawan wanda ya ja ragama tsawon shekaru tara bayan ture gwamnatin soja ta farko ta agoyi ironsi kuma ya jagoranci yakin basasa ya ce mulkin soja suka yi amma suna sauraron shawara bayan da aka karbi mulki daga wuri wurina ina kampala na kama an canza gwamnati saboda ɗaunan ƙasa na karbi wannan lokaci na muna cikin kayan soja ne duka abin da nake nika tambayi jama'a shawara su bani shawara da shauransu lokacin da babu zaben bambanci na kawai amma in ba ka ba shauran ayyuka na kan ji shauran jama'a kusan an yi canjar tsakanin tsawon mulkin farar hula da soja a tsawon shekarun 61 inda farar hula ma ke neman wuce na soja dan dadewar wannan sabuwar jamhuriya daga 1999 Najeriya yanzu na fuskantar kalubalen 'yan awarin biyafara da kasar Oduduwa da ke son shin su fice daga Najeriya ne ko su ware daga arewa Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya